Majalisar Dokoki ta ƙasa ce ta amince da ƙudurin dokar kafa rundunar sojojin sama ta Najeriya a shekarar 1962 bayan da hukumomin kasar suka fahimci bukatar samar da rindinar, hakan ya biyo bayan fafatawa da sojojin najeriya suka yi a aikin wanzar da zaman lafiya a kasashen kwango da Tanzania a shekarar 1961 inda aka yi amfani da jiragen sojojin sama na ƙetare wajen jigilar dakarun Najeriya zuwa fagen daga da kuma dawo da su gida. Sai dai a hukumance rundunar sojin sama ta Najeriya ta fara aiki ne a shekarar 1964 bayan ɗaukar jami'ai da kuma ba su tsaron da ya kamata a yau ne dai rundunar ke cika shekaru hamsin da takwas da kafuwa inda ake bukukuwa na musamman da kuma gabatar da jawabai a nan Kano har ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya halarci taron ke cewa gwamnatin Najeriya za ta ci gaba da ba da kulawar da ta kamata ga rundunar. We have approved the procurement or more platforms such as the Beechcraft, some modern helicopter gunships and UAV for the Nigerian Ya ce mun amince a siyo ƙarin kayayyakin aiki ga rundunar sojojin sama domin jami'anta su kula da sararin samaniyar mu yadda ya kamata. A matsayinmu na gwamnati ina ba da tabbacin cewa za mu ci gaba da tallafa rundunar da jami'anta tare da ƙarfafa musu gwiwa domin magance ƙalubalen tsaron da muke fuskanta. Gabanin halartar taron da ya wakana a filin taro na shalkwatar na sojojin sama da ke daura da tashar sauka da tashin jiragen sama ta Aminu Kano sai da shugaba Buhari ya ziyarci mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a fadarsa har ma sarkin ke cewa. Za mu dama ƙara guriya da shugaban ƙasa. ake yi da wannan jiha da ƙasa baki da don shi Allah ya kawo mu da lokacin zafi a zaɓar wani abin da zai zama alkhairi da gare mu da al'ummar mu da garin mu da ƙasar mu baki ɗaya muna ƙara gode wa wasu da kamar kullum muna mai masa fatan alkhairi kuma muna tabbatar masa da ci gaba da addu'o'i zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya baki Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da makarraban gwamnatinsa ne suka tarbi shugaba Muhammadu Buhari a filin sauka da tashin jiragen sama na Aminu Kano a yayin ziyarar tare da yi masa rakiya bayan kammala ta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.